Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. horar da matasa a game da matsalolin sauyin yanayi da ake fama da su tare da dabarun yadda za a shawo kan waɗannan matsaloli musamman ma a nahiyar afirka na daga cikin manufofin kafa shirin climate reality wani dandali da tsohon mataimakin shugaban amurka albert arnold gore ya assasa wanda yake zakulo matasa masu rajin kare muhalli masana da 'yan rajin kare muhallin da zimmar faɗakar da su akan dabarun daƙile waɗannan matsaloli da kuma matsalolin su kansu. A bana tawagar ta hallara a Accra babban birnin Ghana inda wani rukunin matasa daga ƙasashen yammacin Afirka suka samu horo kamar yadda Umar Sale Anka ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya ya shaida. na daga cikin waɗanda suka ba da kulawa domin ganin wannan taro ya kammala a damu a group group domin mu samarwa da su waɗanda ake da training a mafita akan abin da ba su fahimta ba ko kuma yadda za su samu horo na musamman wanda kuma ba wai ya tsaya iyaka ranakun da aka yi wannan horo ba ne za mu ci gaba da kula da duk wanda aka ɗora maka alhaki kamar ni an bani mutum 24 a west afirka da zan kula da su musamman yawancin su daga gurare daban-daban na najeriya wanda shi wannan taro dama an saba yin shi ta dandali da ake kira na climate reality project yakan samar da shugabanni da za su ɗauki gabarar kula da me ke faruwa a duniya a kan harkar gurbatar muhalli baki daya musamman samar da dabaru ko kuma hanyoyi na nusar da shugabanni da kuma ƙungiyoyi na yadda za a samar da makamashi mai inganci ba tare da ya gurbata duniya ba ita wannan ƙungiya na climate reality project ita ƙungiya ne ake tara masana da kuma masu ra'ayin rajin kare muhalli musamman ta bangaren dumamar yanayi wanda an duba cewa cewar abu ne da ya zama dole sai an samar wa matasa musamman horo na musamman a duniya wanda za a rinka kula da su kuma a nusar da su ga yadda ya kamata su rinka matsar shugabanni na duniya da kuma duk wani mai ruwa da tsaki na yadda za a nusar da shi cewar ko abin da yake yi a daidai ne ko ba daidai ba. Shi kuma Muhammad Jafaru dan kwabiya da ke tare da Center for Climate Change and Food Security a Ghana. Ya yi bayani ne a game da mahimmancin taron da kuma irin horarwar da mahallata taron suka samu. Wannan taro ne da aka fara ta shekaru da dama wannan yake karawa na hamsin da hudun da aka assasa wannan taro in mun lura da irin taro da jama'an da aka kawo wannan wuri masu ilimin kimiyya ne da waɗanda ke tafiyar da lamarin yanda za a samu gano hanya ko matsalolin da ke tattare da dumamar yanayi sa'annan da matasa waɗanda kowa ya fi sanin cewa su ne za su iya su taimaka cikin wannan yaki na dumamar yanayi da ake yi in za a cimma guri sai in an kawo matasa ciki sa'annan wannan wanda ya asasar da wannan taro algor da kanshi masani ne na ilimin kimiyya kowa ya tabbatar da cewa yana nashi kokari a kan ganin yadda za a samu shayo kan matsalan dumamar yanayi shi sa taron dai sai in ce yadda aka shirya shi shimfidan shi da ababen da aka tattauna kan shi an samu ababai masu amfani kaman musamman inda ma aka kai wannan taro a kasan ghana ana ganin cewa yadda ghana ta shugabanci karban 'yancin sauran kasashen afirka a hannun turawa to ana ganin za ta kuma shugabanci samun magance wannan lamari na amfani da man fetur da ake ciki taron ya yi kyau an yi ta yadda aka kaso kuma ya amfanar da ababai masu albarkan da za a doki a yi amfani da shi wurin magance wannan lamarin da ke damunmu. A nasa ɓangaren kuma, Farfesa Abubakar Mamman Manzo na Jami'ar Tilaberi da ke jamhuriyar Nijar ya yi bayani ne a game da wata ƙungiyar Birtaniya da ake kira Tree-Aid wacce take aiki tare da ƙasashen Afirka. Ko wasu irin ayyuka suke aiwatarwa? da ita dai eh, ma'aikata ce wadda take da a bristol na ƙasar ingila kuma a can ne headquarter ɗinta yake tana aiki ne bisa kan duka abin da zai ƙarfafa ice ko kuma in ce duka abin ya shahi ƙananan itatuwa zuwa manyan itatuwa zuwa duka abin yake tsanwa ne in ce wanda ya bambanta da abin da shahi sauran eh, rayuka wanda Allah ya shan huda a doron ƙasar duniya. Itatuwa dai su zamanto manhoi ta tafiya aikin 3 wanda za a dogara da su don saboda tabbatar da abincin da dan adam da dabbobi za su samu yi amfani da shi kuma ta hanyar itatuwan nan ne ƙanana da manyansu za a samu abun hannu ta hanyar sarrafa ganyen itatuwa ɗin itatuwa bawon icce ko kuma duka wani jiki na icce wanda zai zamanto kan magani ne ko kuma abincin da za a ci Mai sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za a ji mu da ci gaban wannan cirin. yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ta bakin namu farfesa abubakar mamman manzo muhammad jafaru dan kwabiya da umar sale anka sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi ma'assalam.